wannan dambarwar wadda na ko zuwa ne yayin da ma ake harama soma babban zaɓe a Najeriya inda gwamnan jihar Taraban Aktadare disin Isiyaku ke zargin cewa jami'in adawa a jihar na ko shirin amfani da bakin haure domin kwace gwamnatin PDP a jihar zargin da 'yan adawa ke musantawa tun farko sai da ma gwamnan jihar ya soma zai na wasu nasarorin da ya ce gwamnatin PDP ta kawo a jihar a zamanin sa. Da yadda Allah za mu ci gaba da cika muku alkawalin nan. Daya a cikinsu ne muka kekkero muka kara masarauta muka kuma sa cewa asibitin nan kuma bayan mun gama shi zai zama abin gule ne da ma wani a abuja da asibiti da zai kusa da wannan daga nan kuma sai gwamna ya zargin cewa tuni ma suka bankado wani yunkuri na wasu da kira yan adawa ke yi domin shigo da bakin haure a jihar a lokutan zaɓe batun da ya bukaci sarakuna da su sa ido. Muna so ku yi lura kwarai da gaskiya don muna ji waɗansu suna da miya so dame mu lokacin zabe nan da neman fada don kada a yi zabe don su ba za su ci ba. Ina roƙonku ku tsaya daren dam ku yi lura mu a nan jihar in Allah ya yarda za mu gama zaben nan sab ba za a yi rikici a kowane wuri ba don muna daidai wanda ya kawo zai yi damuwa za mu tsada shi kuma duk wanda zai kawo fitina ba za a yi za a yi maganin shi na yarda saboda haka na roƙonku don allah ku taya mu da wannan aiki ne kuma na sha gaya muku ku bani zaman lafiya ne zan ba ku aiki. To sai dai kuma da alamun kalaman gwamnan jihar bai yau wasu 'ya'yan jam'iyyar APC daɗi ba. Ambasada Hassan Jikardo da ke zama jakadan Najeriya ƙasar Trinidad da kuma Tobago Wani tsohon shugaban jam'iyyar APC ne a jihar ya ce ma suna da jaga kalaman da gwamnan jihar ke yi. Jakadan Najeriya a yawan taron manema labarai a Jalingo fadar jihar Taraban ya koyi bayanin cewa mu mun sani mun nuna musu fin yawan jama'an da suke goyon baya mu saboda ƙaryan da suka shirya mu muna da ikirarin cewa muna da jama'a su kuma sun sani ba su da jama'a in akwai wani abu ko wani dokar da muka take ko akwai abin da muka yi wanda ya sabawa doka sai su faɗa mana sun tabbatar cewa faduwa za su yi ba su ci ba ba wanda yake goyon bayan su duk wanda suke musu ƙarya dinnan sun gano yanzu ba wanda yake bin su saboda me ƙaryar da kinta suka yi dinnan sun gane don Allah ina son gamna ya fito da mukarrabansa ya gaya mana a nan yake faɗa mana cewa ya kashe kuɗi naira biliyan biyu da igo biyu a kan gonar kukumba sai a gaya mana nawa ne aka samu kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu sannan shi ne mu a ƙasar nan yanzu saboda allah mutane ba su da ruwan sha babu asibiti babu makaranta babu hanya babu wani abu na jin daɗi wadda talaka zai mora kuma a faɗa mana nawa ne kuɗin da aka samu kuɗin shigowa tun lokacin da aka yi wannan gonan zuwa yanzu baya ga jihar gombe jihar taraba ita ce ta biyu da babbar jam'iyyar adawa ta pdp ke mulki a jihohin arewa maso gabas shida wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya inda babban zaɓe ma ke ƙara matsowa a najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya